العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إن وما سأل بركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانر قوم شابقي هكذا قوة رمضان فكاقا أنا قاعد أنتي واتو ربن فرقو shi kuma rabi na biyu har an shiga kwana ta biyu allahu akbar nan zuwa kwanaki sati biyu kwarara ramadan kuma sai yawan rai ayyallah eh, subhanallah amin ya rabar alami Allah ka karɓi ayyukanmu mu Allah ka yadda da mu Allah ga bayinka ka biya mana bukatun mu duk abun tsoron mu kai mana magani shi duk arziki ka danka hannun musulmi ka kare al'ummar annabi Muhammad daga kowane da shirri da alkaba'i Allah ka daga sunnan annabi sallallahu alaihi a bayan ƙasa Allah ka kyashe mu da sharrin shirri ina tambayoyin mu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله ga wani bawan Allah ya ce ga dubu arba'in a kawo malam a sa a sun zo gulbin lashin Allah ya kai wa mahaifinsa. To Allah ya saka da alkhairi. Kuɗin ya shigo hannu? Ah, Ko kuwa? Amma abin da takarda? To Allah ya saka da alkhairi. Barakallahu fikum. Ka adana wurinka. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته yake cewa malam na da tambaya ne game da sahabin da ya daina zuwa majalisin annabi saboda an hana daga murya da Allah malam a masa karin bayani eh wannan kisan mun dade da fadinta a kan shi aka saukar da ya ayyuhal zina amanu la tarfu aswatukum fawqa sawtin nabi wannan sahabin wannan ya tsorata shi kwana biyu baya zuwa majalisar annabi annabi ce ina yake ya da yana jin tsoro ko shi dan wuta ne ce ku ba shi labari dan aljanna ne kwarai kuwa amma kashin gaskiya sunan shi ya kwanta la'alla ka cikin kwanda na ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري هو هو shine sabit bin qais bin shammas al-ansari wanda matar shi ta yi masa hulɗi kwarai da gaske a mutane lamarin su yan kana je sai ka ƙara wato son su su habbai Allah ya ƙara musu yadda Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam. yana fatan ina malam fatan alkhairi. Jazakumullah khaira. cewa malam sana'a ta dukin adede ta sabo. To kuma adede ta sabo ba ni da shi. Haka ce za a saya mu wani har yanzu ba a saya ba. Haka. To ni na gaji da zama na da fili na wani ke so na sayar. sai ake hana ni har ce babu kyau mallaka Allah ne ne shawara kwarai ya tabbata a hadisi ba a sayar da fili um, amma malam suka ce makasudin wannan saboda idan ka sayar da wannan filin to kuɗin kuma zai lalace sai suka ce amma in ka sayar da fili kana da wurin da za ka kai kuɗin ka jalauta kuɗin ka yauƙaƙa shi ta wannan babu ne amma zahirin hadisin ke fili kake da shi ko gida da za ka ɗauka ka kaɗar ita kuma bukata ba za ta kyale ka ba ka koma kuma shi kenan ba filin ba kadaran ba kuɗin ka koma ka zama kallon alama wulawo ka dinga roƙo shine abin da aka hararo amma akwai wanda yake harkar fili ya saya ya sayar to ba wani ake magana Allah ya sa an gane Allah ka azurta ina da mota da ke billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim أجعلتم سقاية الحاج وعباد المسجد الحرام وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين to wace ce ba fassara ba inna ma ya amuru to malam karanta ka karanta ka to sake karanta malam inna ma ya'muru masajidahu inna ma ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين الله تبارك وتعالى يفعل يتي إنما يأمر مساجد الله أو تقراء مسجد الله ba kowa ke raya masallatan Ubangiji ba masu raye masallatan ubangiji da ibada da da'a da kulawa ai su ne man amana billah wanda suka yi imani da Allah wal yawmil akhir da kuma ranar ƙarshe wa aqama salata ya kuma tsayi da sallah wa ata zakata ya bada zakka wa lam yakhsha illa Allah bai tsoraci kowa ba in ba Allah ba kun tuna don mu Allah min bika min al-khawfi illa minka ومن الفقر ومن الذل ومن الرجاء kaga ai abin da ka fara cewa Allah ina neman tsarinka da in ji tsoron wani abin halitta in ba kai arabtum saboda ka ba wanda suke tsoro illa Allah in ba Allah ba an gane ko waɗannan sune suke da wato karikice ko kuma tattali na surayen masallatai da ake bauta ma Allah ciki fa'asa ula'ika an yakunu minal muhtadin ire-iren waɗannan sune ne shirye domin kalmar asa game da ubangiji tana nufin dahirin asa game da Allah da la'alla game da ubangiji abu ne wanda yake tabbas saboda ya faɗa cikin alkhairi kuma shi shine ahlul taqwa wa ahlul maghfira aina aj'altum siqayat al-hajj haka ne yanzu kwa sanya kwa mayar da siqayat al-hajj ba da ruwa ga alhazai shi shine istiqaya an gane ko wa imaratar masjid da kuma kulawa da masallaci ku zo ku gyara ku tsabtace shi hmm? kaman amana billa ku ce daidai suke da wanda imani da Allah Fasara ce fuska ne wasu malamai suna cewa da ake nufi musulmi ne suke ta kamar debate ah to waɗannan kafiran na makka ai tun a jahiliya akwai wanda suke da siqaya aikin su ne in alade sun zo su ba su ruwa shine siqaya wannan bayan da ruwan musamman ranar takwas da ake barin makka a jikin arfa shine ranar tarwiyya saboda kosar da kishin mutane arafin fayyar to sai ya zamanto da musulunci zai ɗake tuni da nake tuntun kamar Muhammadu ya zo mun wuce da ruwa sai Allah ce kwa kwa mai da kawai don kun ba da ruwa da gyara masallaci ba ku yi imani ba a ce ɗaya kuke kun binci zaɓen ko da yake masu malam suka ce a musulmin ne kawai suke dubbe tsakaninsu ta hal Allah da yana cewa a altum siqayatul hajji yau kwa sanya siƙaya shayar da ruwa ga alhazai wa imaratul masjidi da kuma gyara masallaci da raya shi na'am kawai anan suka tsaya a ce kaman amana bil akhir ɗaya yake da wanda ya imani da Allah da ranar lahira domin shayar da ruwa ɗin da raya masallaci ai dukkanin waɗannan tushen shi ne ne imani duk aikin da mutum zai in babu imani ai shirme ne wa man ya'mal min as-salihati wa huwa fala yakhafu dhulman wala hadma kenan awwalu ma yajibu cancanta maka samun lada sai imani ya zo wake maganar foundation wake maganar silin maka da foundation hmm? silin ba sai da foundation ba wake maganar mota babu inji misali saboda haka imani shine number one shi sa Allah ta'ala ya faɗa kamar da muka ji siqayat al-hajj da imarat masjid ba kaman amanar billahi wanda ya imani da Allah imani na gaske shi zai haifar da irin wancan aiki, amma ko ka zo kai aiki farfar zuciyar ba ta tabbata da imani ba ai shi ne Allah kyauta ba kamar da ya imani da Allah bane da ranar lafiya wajahada fi sabilillah kuma yayi gwagwarmaya jihadi wajen daka addinin Allah kalmar jihadi <clears throat> Allah ya ce wallazina jahadu fina lanahdiyannahum wa inna Allah Kowa wa annallaha a ƙarshen al'ankabut sura tara. waɗanda suka yi gwagwarmaya wajen ɗaga hanyar mu to jihadi ka yi dambe da zuciya ka hana sabon Allah jihadi a yi maka ba daidai baka ce na ya jihadi a hana ka ka ba wanda yana ka jihadi da sauransu to bai tsaya a haka ba kuma ka ɗau makami ka kare kanka in kafiri kawo maka hari jihadi yanda aka yi musahabbai suka baro maka aka bi da alaka su dole su kare kansu wani ana kan jihadu dafa. akwai jihadu dafa'i shine defensive jihad akwai kuma difa'ul hujum shine offensive jihad ku fara kai farmaki idan kafirai suka nuna ɗagawa ga addinin Allah ina fata an gane ko don a ƙara fahimtar ma'anar jihadi a faɗaɗe to waɗannan la yastawuna inda Allah ba ɗaya suke ba a gun ubangiji wallahu la yahdi al-qawma zalimin Allah baya shiryar da mutane a zalimi zalunci iri akwai babban zalunci akwai karami babban zalunci kai tsaye ya kama da mutum kafin kaga shirka zalunci ce don ya ce inna shirka la zulmun azim cikin suratul kuman aya goma sha uku to ashe shi ne mafi hadari amma akwai zalunci a rayuwa yana sai da kaya ya dan rage yana auna mai a gidan mai misali ya tamfarin da wato ainihin hada zalunci ko ba ka misali nake bayarwa kawai misali ka iske mace tana sai da gyada sai ta daki gwangwani ya bulluko sama ta sa in curut ta kuma ta karɓi gudu haka zalunci ɗinki yake amma sai sa dogon lamba zarga gungu da kasa ta zage zalunci to ba wannan ake nufi ba shi yasa a cikin sura mai lamba shida aya 82 da Allah ya ce alladheena amanu wa lam yalbisu imanuhum bi dhulmin ulaika lahumul amru hum muhtadun sabo suka rikice waɗanda suka yi imani ba su rikirkita imanin da zalunci ba suke da tsaro sabai suka ce ya zan Allah baya baya zalunci ya ce ba wannan zaluncin Allah ke nufi sai kai su wancan da na ke ɗan shi la ta shirik billah to kaga zaluncin da ake nufi ke to gaba ɗaya dai Allah baya son ainihin mutane zalumai da ƙaramin zalunci da babban duk Allah baya so Allah farka samu abu abuwa cikin hadisin ibn umar a cikin bukhari da muslim an sassa yana cewa az-zulmu zulumatul yawm al-qiyamah shi fa zalunci duhu ne cikin duhu ne ran tashin kiyama a ranar da mutum zai tafiya a inuwa fiye da shekara ɗari ba ta yanke ba amma ne ban da shi Allah farka samu zalunci aya ta gaba الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللَّهِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درس عند الله الآية Allah ya ce waɗanda suka yi imani shi kuma imani yana da bangare uku department uku ya tabbata a zuci baki ya furta gaba ta aiwata shi ne imani imani ya sa kowa nan ke azumi saboda da farko kayan da Allah ne ce kai ya zo wani to kaga ka samu na farko kenan idan wani ce shi ya da Allah ne ce amma shi ba zai taba faɗa cewa shi ya faɗa ma laifi ne to imanin shirme ne ba ce ka faɗan ba amma da ka ce laifi ne to furucinka ya kasa bai cika sharaɗi ne ba ko ka yadda ko ka furta amma baka aikata ba mutum ya ce azumin ramadan dole ne amma shi ba zai yi kuna tsammanin faɗin zai mai amfani a yabada so imani haka yi kuma yana raguwa yana karuwa wanda har ya koma ga Allah ba ka cikin misali ba ba za ka taɓa tuma shi da ya yi sata ko kaza kaza kaga imani ne wanda kuma ga shi nan caɗai caɗai ya yi ta yi imani ya yi ƙaru amma in ya tuba kuma sai Allah ya gafarta ba akbar raftun Allah ya ce waɗanda suka yi imani wa hajaro suka yi hijira suka bar makka suka koma madina kana iya ɗaukar ma hijira duk abin da yake mara kyau ce Allah na kaurace mu duk aikin sabo shi ma hijira ce amma hijira daga gari zuwa gari ya tabbata hadisi la ta ba'da al-fath ai babu hijira bayan an yi fatahu makkata shekara ta takwas waɗanda suka yi imani suka yi hijira wajahadu fi sabilillah suka yi gwagwagwa fi sabilillah wajen daga addinin Allah mutane suna yawan tambaya to malam Allah ya ce a bada zakka a cikin sura mai lamba 9 aya ta 60 dan ya ce wa fi sabilillah shin in na fidda zakka in na ce a a gina makaranta a karantar da Qur'ani fi sabilillah shin in na je asibiti na ga marasa lafiya duk na biya kuɗin magani da kuɗin gado fi sabilillah shin idan na je ƙauye na tadda ba su da ruwa ga wasu wanda ba musulmi suna musu barazanar raba su da imani a dalilin wa don mun gani ne a ƙauyen da muka je za su kace in kuna son ba ku ruwa ko su to ka ɗauki dukiyar zakka ka tona musu ruwa a nan fi sabillahi ne ko ko sabillahi abu guda biyu ne kawai wato ya zamanto mutum zai je aikin hajji da wanda zai fita jihari kaga duk abin da zai daga kalmar la ilaha illallah ta daga kafirci ya kasa fi sabilillah amma asali shine aikin haji da kuma fita jihadi araftum saboda haka wanda suka yi jihadi fi sabilillah bi amwalihim da dukiyarsu ashe ana jihadi da dukiya kuma ba a wasa da dukiya sam haramun ne ka tsinci kuɗi ka ce da Allah ba na bane kai wurge da shi ba haramun ko da ba naka bane ba a wurge da dukiya kun lura yanzu ka zara mutum yana harka Allah kiyaye sai da giya ya tara kuɗi mai yawa ya fahimci haramun ne sai da giyan nan to ya za a yi ya suka ce ya ɗibi duk abin haramun ya je watsa a teku hauka ke hauka ke ƙwarai da gaske ta yaya za ka je dukiya ka san dukiya ko jigon rayuwa akwai rayuwa babu kuɗi ne to ya za a yi in dai haramun ne shi kenan ka ɗauka ka kai wurin alkhairi mana ka tuba ka gyara fa in tubtum falakum ru'us amwalikum sallallahu ba in kun tuba capital din ku a da kuɗi da na fata gane ko yanzu misali wani ne ya aiki sai aka bayar shi ladan aiki sai daga baya to kayan aiki na biya da kuɗin sata na biya ka ya shin ya halatta ya wannan kuɗi na'am ya halatta mana ai gumi shi ne ai shi sata shi ya sano ai ba shi sakan ba amma daga wannan lokacin kuma laifi ne ka ci gaba da mai aiki kwarai kuwa dan dacin ka sani ba ne. yanzu fa idza kunta la tadri fa tilka musibatan wa in kunta sa'atu idan baka sani ba matsala amma ka riga sani sai ka jihadi da dukiya kuma ku lura ba da kuɗi aka ce ba dukiya dukiya ana yi hula kanka dukiya ce waccan mata a bakar lokacin da ibn al-mansur ya ce aljihad a fito jihadi sai wata mace tana gida ta ce to ni wallahi ya ubangiji ba ni da ko kobo misali kobo a matsayin kuɗi sai ta ce amma ina da yare ai kusan yare sai ta sauke ta sata shi ko wa ibn al-mansur a sayar kuɗin a sa a cikin asusun fita jihadi buri na duk da haƙarƙari na ya taɓa ƙasa a ƙabari na ko Allah ya kalle ne ya tausaya kaga da mai ta jihadi kaga da dukiya ba ta dai ba personally amma kuɗin ta yadda tayi Allah ka ba mu kuma ka ba mu in ka ba mu duk ka ba mu zuciyar yi kuma suka yi jihadi wa anfusihim da kansu kullum Allah yana gabatar da mai wato kuɗi akan mai na'am akan mai duk a ƙur'ani in Allah ya ambaci jihadi sai ya fara gabatar da kuɗi suna, in ban da aya ɗaya Ina ce hmm? inna Allah ishtara min an min nan wa amwalihim iyakan take amma duk inda aka ce ƙur'ani Allah zai ce ku yi jihadi da kuɗi da kanku in mun da suratul tauba wuri daya inna allaha ishtara min almu'minina wa aya 111 a cikin suratu yani at-tauba tayyib an nuna maka muhimmancin kuɗi malam abin nema ne dukiya a neme ta amma kada hankoron neman kuɗi sa ka fada cikin haram duk zafin neman ka wallahi sai abin da Allah ya rufe ka samu duk ƙaruwa yanka amma karka zo na ka ci babu komai a ka tashi ka ne ka nema ka yi dabara ka yi kima amma kuma tawakkal ala Allah arabtum waɗanda suka yi jihadi suka yi imani suka yi hijira suka yi jihadi saboda ɗaga kalmar Allah da dukiyoyinsu da kuma rawukansu a'zamu darajatin inda Allah sun fi waɗancan masu siƙaya ba da ruwa da gyara masallaci babu imani ba sun fi su ladagun Allah tabaraka wa ta'ala wa ula'ika humul fa'izu waɗannan su ne masu rabauta Allahumma ja'alna min al-fa'i abin da ya kamata ga mai hankali shi biya tara su kai kaya kai imara sannan cewa ai so ake duk wani barayi na neman lahira to kada mu mumin ya wasa da shi Allah ka yassare mu na'am yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin Yi لهم فيها نعيم مقيم يبشرهم ربهم برحمة منه yana yi musu bishara suwaye musu akwai 'yan sikaya akwai masu imani jihadi suwa ake nufi kenan su waɗannan allazi na amana Allah na musu bishara bi rahmatin minhu da wata rahama daga gare shi Allah wa ridwanin da wata yarda sai ya nakkara yarda din Wajen jannatin da gidajen aljanna lahum fiya ta tabbata gare su a cikinta mai aljanna din na'imun wata ni'ima muqimun ta din din din three days din din din har abada wato samun daɗi na da daɗi amma abin da ya fi samun daɗi daɗi ɗorewan daɗi ɗin kun gane hausar a ai shi ne ai bisa ga yan zaza ke hauka cewa da mutum yawa a ce 4 plus 4 4 plus 4 da akwai 4 plus 4 plus 4 wala sai sun yi nan ƙare ku fara tafi sanad. wai ba a son daɗin ya tafi ayya da wala ka bar shi kana ji kana gani zai ka mutu ana yi babu kai aljanna fa الله أكبر الله كبام لهم فيها يا تبت جريز أشكن الجنة نعيم مقيم كدوبا النعيم موصوف مقيم صفة للموصوف شيزا دقك مصرفة نعيم بالرفعة كلمة منونة مرفوعة موصوفة نعيم muqimun sifa tabi'a lil suna da wata ni'ima wadda take ta dindindin babu yankewa Allah ka ba mu da ka da tausayinka da ranar ya rabbal alamin na'am خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم خالدين فيها أبدا سنة ما صدوا cikin gidan aljanna har abada. You can imagine. Harabada. Shi ke. To mamakin shi ne ma'abota ilimi na cewa to yi mamakin wanda zai rusa rayuwa ta ni'ima ta har abada. Saboda 'yan kwanaki kaɗan na duniya ba. In kana kalla kana ne mara hankali shi ne. Kwanakin masu ƙarewa ne. Ko ba sai an gaya maka ba ina kakan kakan kakan yanzu. mu kanawa shekaru 500 ina suke yau aljanna ba magana shekara kaza har abada ni'imar karuwa take to ya zai yiwu da hankali ka lalata yiwuwar samun wancan alkhairi saboda duniya cakurkura fiririyar yar kandoro wadda za ta yanke malam yana cewa halin duniya wa mafiha jami'an siwa zulmi zulma an nahari فقاطنها سريع الزعم عنها وإن كان يسأل الثوائب إن جميع زهري يتي دنيا wato da abinda ke cikinta siwa zillin wallahi kamar inuwa ce wadda take gushewa da gushewar rana faqatinuha mai zama a cikinta duniya sari'u za'ni anha mai saurin barinta ne wa in kana al-harisa sawa duk mai tan son ya rayu kuwa wallahi sai ya tafi to banda aljanna to sai makiya Allah so suke kalala ta waccan saboda wannan mai karewa tunda sun san su a can sun tashi daga aiki su kawai ya alamuna zahiran min al-ajr wa hum an al hum to haka suke so to Allah ka tsare muka kare saboda haka inna Allah indahu ajrun azim lalle Allah a wurin shi ne wato lada katafare babba yake na'am ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu wani sahabi ne ya ce duk lokacin da kai jawar zai na amano ka ba da aron kunne ibn sa'ud ya ce saboda mai dalili biyu ko zai umarce ka ne ka bi umarnin ko zai hane ka ya wallazi na amano ya ku waɗanda suka yi imani an gane ko to nan ka ji umarni ne kwa ne la tattakhidu aba'akum وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان الآية ya ku masu imani kar ku riki iyayenku aba'akum shi kuma kace ubanninku wa ikhwanakum da ƴan uwanku kar ku riƙe su auliya masoya in istahabbul kufr ala iman inda sun fifita kafirci akan imani to kurbu su sa'ad bin abi waqqas Allah ya kara mai yarda kaga da ya musulunta sai baba shi tace kai sa'ad ka bar ni ka je ga addinin Muhammad to ko dai ka dawo ko in daina cin abinci sai na mutu ke ce wallahi ya ummi kuli ta'amaki washrabi sharabaki amma al-kufr fala udai wallahi kici Allah wallahi ba zan dawo ba kuma da gaske take ka san maka gari ne mai zafi ta kawo akushin abincinta da keso da ya shigo ya ganta na ce mamu kina nan wallahi ki ci abinci ba kwana biyu da daga ta fara kojewa da mojewa na ce wannan yaro mai taurin kai ne ku kamun abinci na sai Allah ce wa in jahadaka li tushrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti kar ka fuskura ka bi su imani amma kaga bai ga mata bakar magana to ko da mahaifi yanzu ka zara ba ba magana kafirci ba mahaifi ce da zo ka je ka so min taba yaje nace to ai taba haramun ce ko taba kafirci sai mu ce ina baba taba haramun ce kuma haramun ne ne maka da a nan saboda na fa'ata li makhluqin fi wannan misali kawai na baya balantana ya ce je a uzula je ka kira wance kaza kaza kaza akwai uban da zai bana ba na tsamba Allah kyauta suratu balantana kuma su ta kafirci akan imani kar ku rike su masoya wa man yatawallahum minkum duk wanda ya jibince su ya so su tare da sun so kafircin to ulaika humuz zalimun waɗannan su ne azzalimi sun yi zalunci sun cuci kansu sun saki hanyar Allah tabaaraka wa ta'ala sai Allah ya faɗa aya ta gaba قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين قل يا موسى يا رسول الله إن كان آباؤكم كل سبيل نن أن أمبتشي dangogi guda tara ne wanda sun fi shiga zuciyar mutum sai Allah ya kawo su wasu kuke so ku bar addini oke ku ji shine kamar abin da ake cewa ulk ce da su in kana aba'ukum nawa kenan idan iyayenku wa abna'ukum da ƴaƴanku nawa kenan wa ikhwanukum da ƴan uwanku wa azwajukum da matayenku nan su ma mata da mazajenku duk abu guda nawa kenan yawa wa ashiratukum da danginku su ne ashira nawa kenan wa amwalu niqtaraftumuha da wasu dukiyoyi da kuka taskance su dukiyoyi kuna jin sun su kun tara su nawa kenan wa tijaratun takhshawna kasadaha da wani kasuwanci da kuke tsoron kada kasuwancin ya kare kuma akwai haramci ciki kuka fifita kuka bar Allah in su ne abin da kuke so an mace nawa kenan wa masakinu tardawnaha da kiyarrun gidaddaji da kuke sha'awas guda nawa kenan takwas kuma o takwas ne ko madalla to waɗannan abubuwa items guda takwas idan su ne ahabba ilaikum min Allah wa rasuli wa jihadin fi sabili okay fatarabbasu kajiba fatarabbasu wait ku jira ku jira ku jira kamar kai ne kace kace haka za ka yi to ka jira ne ina zuwa kuma ka san zai turmushe ka ai sai ka ce haƙuri, wallahi dama ganganci ne so Allah ta'ala karimi azza wajal to shine koro su aitan guda takwas ne ko to idan su ne ahabba ilaikum su ne suka fi so ina ɗaliban nahau anan me yasa yace ahabba bai ce ahabbu ko ahabbiba ana ahabbi fi lugha al-arabiyya me da ni ina daliban lugha al-arabiyya sai mu ce خبر to ina كان take ka sanin a farko farko كان كذا كذا kaza kaza kaza شنو to كان زيد kana الي kun gane kuwa kana talibu habba ila muallimi ita kana da danginta guda shida sukan yi mubtada rufa'a Sima mai habar fataha wannan shi idan waɗannan abubuwa su ne a habba ilaikum suka fi sowa zuwa gare ku sama da Allah wa rasulihi da manzon shi sallallahu alaihi wasallam wa jihadin fi kuma kun fi son su sama da jihadi wajen daga kalmar Allah to shikenan su, to ku zauna abinda kuke so din waye halitta son da kuke ji a zuci waye walwalar da kuke da ita ta waye duniya ta waye lahira ta wa inna lana la lahirata wal Allah ya ka da, ta karshen ta mu ce lahira wannan mata ku ne me su a mu amma ku nema a hanya mai tsafta ba ciwaciwa cewa da yaudara da ɗaya da hudu ɗaya tara ba fawon mai to idan waɗannan su ne kuka fi so sama da wato Allah da manzon shi da jihadi wajen daga kalmar Allah to fatarabbasu shikenan ku zaman dako hatta ya'ti Allah bi amrihi har Allah tabaraka wa ta'ala wato yazo da ainihin al'amari shi malam ya ce a shek nasir sa'adi a cikin tafsirin shi anan Allah ji malam sai ke ce fatarabbasu ai intabiru ma yahillu bikum min al-iqab ku jira abin da zai rincaɓo a kanku na daga azaba an gane hatta ce Allah bi amri mala yace amri allazi la da lahu al'amarin Allah wanda idan ya zo ba makawa mutuwa in ta zo akwai mai kore ta ba mai kore ta to da haka kenan an yi musu barazana tun da su kuka fi so sama da Allah ku jira lokaci na su sai mu je ga aya ta gaba sai ce mai afwan sai ce mai wallahu la yadul qawmal fasiqin Allah baya shiryar da mutane fasikai to waye fasiki mun sha bayanin fasiki fasikanci shine al min al ficewa da sakulewa da sancewa ga wanda dan yace illa iblisa kana min al-jinn fa fasaqa fa fasaqa ay fa kharaja an gane ko shi zuwa suke kiran gyaɗa al-fustaq wai saboda suna ficewa daga consensus misali a larabci akwai hikima arabtum to fasiki shine wanda zai mu Allah fito na fito Allah ya ce ana ce shi zai to Allah baya ba su shirya din ya riga ya shirya karkai sai kai taurin kai to kana ma Allah fito na fito Allah ya tsare ci gaba malam لقد نصركم الله في مواطن كثيرة hmm. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم نعم جوانا قالنا ألا شيء لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ألا أياتي مكيكو taimake ku النبي إلا أكم سؤال tunda akan Allah ya ce ah, ta ce mu ke ku fi mawatsina ko mawatsina aka ce amma fi mai tuki yi afillaha shakkun aka ce afillahi fi fa'iya tana ma'ainihin suna kasara to me sa ce fi mawatsina ana, da ce fi mawatsina ba wazanin fawa'il an hana sarrafa shi fawa'ila fu'alu fu'ulanu da sauransu misali fu'ulanu ramadan sha'ban ramadan fawa'ila misali fu'alu umaru an hana sarrafa su sai kai abin da suka al-i'rab yani ka kaddara abu misali Allah ya taimake ku fi mawatina amma ka duba kasiratin din sifa ce ita da yake ba ta da matsala na karyewa sai ta dauki asalin misali sai ka ce fi mawatina jaru majrur ناطرة منصوب بالفتحة نيابة عن الجر لأنه ممنوع من الصرف عرفتم؟ الله ياتي مكيكو أورا ريديوا سيشي ويوم حنين كتنا رانا ياكي حنين فشيني الإمام البغوي أشكين تفسير سماع علم التنزيل أنا سيكي تشيوا واتو حنين ya ce hunainu wato wani kwazazzabo ne baina makata wa ta'if wurin nan in dai ka je maka misali ko ziyara ka tafi ka hau mota zuwa ainihin ta'if ka ga wurare masu ban sha'awa inda sabai suka taka in ka je ta'if za ka kabarin abdullahi dan abbas da masallacin shi to tsakanin makka zuwa ta'if hunain take kuma ta'if hanya ce biyu akwai 60 kilometers ita suke kira hanya mai sauri maka zuwa madina akwai kuma ɗaya hanyar ta fi kusan kilomita kusan 80 ko 90 inda nan ne suke ɗaukar yani ihrami in suka tawo ana kiransa asai kuma ta'if wato gari ne ban sha'awa akwai sanyi akwai zaga da yawa daga cikin sarakunan wannan sarakunan almuhim Allah ya taimake ku a wurare da yawa haka kuma ranar yakin hunai. tsoto yake cewa wani wuri ne kusa da wato jambizil majal wa kanat qissatu hunainin alama na kalahun ruwato yadda malami in dan karanto muku qissar hunain bin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da aka ci maka da yaki fatahu maka ta shekara ne shekara ta takwas ma Allah to shikenan aka ci maka da yaki to daga nan sai tafi hunai to sai da yawa daga cikin ƙabilu suka ce awo ai kuntar da ƙursha tubus tubus ne ku zo ku gani wani, sai suka takali musulmi an gane ko nan ne ƙabilar hawazinu da kuma faƙif dama faƙif mutanen hunain ne mutanen kuma ta'if ne malam sai suka haɗa sojoji dubu goma sha biyu an gane ala afwan astaghfirullah adadin musulmi kai dubu goma sha an gane ko yawa iz a'jabatkum kasratukum ya muhammad sai suka ce tab musulmi ne muka yawa haka ai ba ne iya wato tunkarar mu aiki mu ga bayan shi to sai Allah ya jarrabe su yace ranar Hunain da kuka cika baki da aka kamsa sai kuka shafa a takunku sun wallaitun mudbiri shi sa duk ni'ima da aka yi maka karka cika baki Allah kuwa Allah baya sun cika baki da buri da kuzuzutuwa da kakatu kai ne wani kashe ba ni ba ne an ce wani mutum ya ce da dan fodiyo ko kai ne mahadi ya ce na gaya maka ba ni ba ne zauna lafiya shi yasa masu ruqiya karka ce ai ni dole ma na fara aljani dole ma kawai ya gudu ka yi kanka ibnu taimiyya ya taɓa yin ruqiya sai wata aljana ta ce ki fita ta ce to zan fita saboda girman ka sai ce in dan ni ne kar ki fita zaura ukhruji lillah ki fita saboda Allah to kaga da an gamu da wani mai imani rikitacce sai ce aljanu ma sun san darajar mu sai ce mai so ka zama to da rikiyafu kai kafa kafa da duniya kar ka bari a kai ka baro ka ka san matsayinka halas kai ba kowa bane yadda kai ba kowa bane to sai ka zama kowa gaban Allah ka dace da mu saboda ka Allah ta'ala ya ce Allah ya ce taimake ku a wurare da yawa to shine Sahabai suka fita aka fita ainihin yakin hunayn Sahabai nawa dubu goma sha daga cikinsu akwai sababbin musulunta 'yan makka ana kiransu maslamatu makka sai annabi bar attabi Ibn usaid ya ce ka tsaya kai yi gadin makka mun fita to a shi waɗannan ƙabilu hawazin da faƙi sun san taron ɗin na idan ka je tsayin za ka yi mamakin duwatsu ni da duk inda nake zuwa ban taɓa ganin gari mai duwatsu masu ban mamaki irin tsayin la ilaha illallah don ko nasu ramadan na je tsayin za ka yi mamakin duwatsu kana tafiya zace da ka yi mai da hankali dutse zai iya balgatowa ya faɗi a kanka wallahi mala tare da kimiyyar zamani ta zo ta gyara abubuwa da yawa to da haka sun fi sahabbai sanin wurin malam sai suka hau su da kibau da masu sahabbai ba sani suna kutsa kuwa sai ruwan masu ala dole suka ja da baya shi ne Allah yake cewa azawajal iz a'jabatkum kasratukum ganin an ci yaƙin an ci maka da yaƙi kuna maki yawanku 12,000 wa zai iya da amma da kuka je yakin hunain na samu walaitu mudbirin sai kuka juya da baya to amma da suka tafi sai ka samu cikin sahabbai ya Allah manyan mutane misali albara ibn azib sai ne ke ya ma'abota ƙorani ya ma'abota yau manzon Allah mu baya a تحت الشجرة أين أنتم ما لم مغانا yadda ka san fulawa ce za ta mutu aka yafa mata ruwa sai suka faru annabi kuma yana tsakiyar bikibiyar ko ko matsawa yana wurin a tsaye don ka san jaruntaka ga inda take ma yake cewa da su anan nabiyyu la kadhib ana ibn abdul annabin Allah ne ni ba karya ba ne ni ne ɗan abdul halumma ilayya ku taho mana wanda zai suka fashe da kuka ai da suka juyo la ilaha illallah da suka tinkari kafare suka dinga musu wato kisa mummuke dukan zauna ka ci doya da ba wasu yake wallahi sai ga su mana an gama da su ƙarfin imani to amma kaga da farko sun kalli adadin su dubu goma sha biyu ne suna ganin kamar sun bi abin nan to amma ga abin da ya faru shi yasa yaƙi ɗan zamba ne yaƙin hunaini kenan a takaice shi ne Allah ta'ala yake ce wa yawma hunain id a'jabatkum kathratukum lokacin da yawan ku ya baku mamaki har kuna cika baki ko falan an ankum shay'a amma yawan nan ku ku maganin komai ba ah, ba kwa gani a yakin badar 413 amma kuka samu galaba su? ko ku gane bane in dan ta yawa ne ai su mutanen ba kai kamar su samu galaba a ku. so ba magana yawa ba tare da yawan ba in kare shi amma ba shi bane sinadar wa baqat alaykum al-ardu bima rahabat a wannan rana ta yakin hunain ƙasa kuka zama kamar kuna cikin wato wuyan wuyan kwalba wani kuzujat kunci kenan ƙasa ta ta gare ku tare da fadinta thumma wallaytum mudbirin sannan kuka shafa a taku kuna masu gudu ku tarabukum daga baya me ya faru ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وأنزل جنودا لم تروها كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله كجفا sannan Allah ya saukar da nasuwar shi gummanin shi kafirai su kewaye ka suna ta muku ruwan kibiya gaba da baya na na tsaye a wurin cak sabai sun ruga da gudu to menene sirrin thumma anzala sakinatahu ala rasul Allah ne ya saukar da nutsuwar shi ga manzon shi Allah ka ba mu sakina ya rabbal alamin shi yasa ko cikin sallah ne inda ka samu nutsuwa sai ka gode wa Allah Allah shi yasa ina kira gare ni duk abin da zai kwace maka nutsuwa a sallah don Allah in ka sallah ka rubuta shi kaga wayan nan kashe ta Allah ko ka sa ta a kawaici buga fata a girgidi wato vibration shi ne alkhairi in ba haka ba za ta ɗauke maka hankali ne an gane ko sakina a sallah muhimmin abu ne allazina fi salatin mai ce khashu'u araftum saboda haka yani sai Allah ta'ala ya saukar da ainihin natsuwar shi ga manzon shi a wannan lokacin wa'an haka kuma ya sauka a kan muminai wa'an zala junudan lantarauha Allah ya saukar da wata runduna buhu ganta ba mala'iku suka sauko suka yakin sannan ya ce wa azzabar na kafaru Allah ya azabtar da kafirai wa zalika jaza'ul kafirin wannan shine sakamakon kafirai na aya ta gaba amin malam lokacin to shi kenan yan uwa masu albarka za mu kwana aya ta ashirin da shida a cikin wannan sura suratu at-tauba kun san ne ba inda aka je tukun ne. to wallahi alam ban sai ba ko dorawa kuma sai baɗi dalili akwai wa zan tafi umra gobe to kaga zan tafi da shauƙin son na kammala tauba darasin da ke ciki to amma kuma ya zama mai gashi in kuma Allah bai kaddara ba kenan za mu zo mu ci gaba da tafsiri gobe amma bukin dina gobe ne na kammala komai ah, insha Allah Sheikh Abdullah Isa Garangamawa will take over za a sha karatu a zo yawwa an sha ba a yi dandazo a yi magamami a zo a yi balbela Allah ji kan Dr. Abdullah Muhammad abul aita abul aita abul aita yan uwa masu albarka waɗanda sun maka mata fi anam ina sani saboda haka kamar da na gaya muku idan Allah bai kaddara muna tare insha Allah gobe amma shi zai take nawa gobe kuma a tsarin mu kun san akan bar min eh, surata ne za su ɗauko abin da abin nan ku zo shiri yadda kuke zuwa nan kunin kama kan za a sha karatu da yardan Allah Allah ya muku albarka Allah ya bukata Allah ya taimake mu Allah ya samu dace dangane da sunduku amin sundukul khair kun ga dai abin da aka samu wani dan uwa ya turo dubu arba'in haka ne ko kuma gashi an gani Allah ya saka da alkhairi Allah ya yaukaka aljihunmu gaba daya to sannan kuma kun sai ba bada menene to sai a kawo sundukul khair maza maza maza maza maza yanda muka saba wanda ke da dubu daya ya fara ajiyewa ana maza maza in aka faɗa a yi motsi hadliku wato ina so ku san wani abu mu ban sani ba kalca ɗinmu a ƙasar kano mun saba da wato rauni wajen ba da taimako wallahi sai ka je kasashe za ka sha mamaki masallacin da nake tafsiri a america a unguwar bronx a new york city wallahi kusan duk lokaci biyar sai ka ba da taimako kuma dala za ka kawo kuma da gudu jikanin gana kuma ka yi da wahala to daga musa yi muna ganin kamar ba wani tawabu ba ne taimaka wa masallaci wannan tafsir da malamai ke yi kai mai ce gudunmuwarka in wani ya ba da taimako misali ga kafin ga komai kai mai ta gudu ito amma ai malaman ne ba kwa gaya mana kun gaya mana ba gashi an bar kuna bayan ba saboda ka a faɗa ai mutane suna bukatar abin da bature ke kira little push za ka sha mamaki to muna fata Allah ya ƙara muku albarka saboda ka kowa ya kawo abin da Allah ya hore mai ciki da waje ciki da waje jazakumullahu ba, me yake so ka ce eh yanzu ka zo ka yi bayanin abin da aka samu har zuwa yau jama'a ta ji bismillah wannan daban ne ina akan namba na sundukun khair ina yake to اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت تولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت وقنا شر ما قضيت وقنا شر ما قضيت فإن إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نسألك اللهم الرحمة والإيمان وأن تجعلنا من عبادك المخبتين الساكنين المؤمنين يا رب العالمين اللهم تقبل صيامنا يا أرحم الراحمين يا الله وأن مجلسنا من رمضان mai albarka yadda kake cika wurin da Allah ka cika ma kowa da ladan shi ya Allah ya Allah ya Allah muna tawassuli da irin wannan zama kowa ka shigar da shi aljanna ya ya Allah ya Allah ya Allah waɗanda suka riga mu zuwa gare ka suna kabari ya Allah ka ji kansu har yanzu ba zan manta ɗana Aminu ba da ya rasu kusan sati biyu Allah ka ji kanshi ka ji kan dukkanin mamatan mu ya rabbal alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi